Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahouse.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba 13 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Yau ake fara sauraron ba'asi a bainar jama'a game da binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump. mutane bakwai sun mutu bayan da wata mota makare da bababamai ta tarwatse a kabul babban birnin afghanistan sannan wani da ake kyautata zaton dan unar bakin wake ne ya kai hari a ofishin 'yan sanda a tsibirin sumatra na kasar indonesia To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun hallaka wani hakimi a jamhuriyar Nijar kuma sun sanar da mutanen garin hakimin cewa za su dawo nan gaba domin karbar haraji. Ga abin da wani jami'in fafutuka a Nijar ke cewa. ko mun roƙon Allah da za a yi sai an ɗauki matakai na nazari tun da Allah ya baka intelligence da in kai lissafi su 'yan ta'addar wannan su daman su ta da hankali ne ba don su cin munu umarni ba su ta da hankali ne ba don suna son wata ko su da ƙasa ba ko wani bangare ba su ta da hankali ne don saboda komai su da hannun agogo ba. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba muna kuma tafi da rahoto akan dambarwar da ke faruwa a jihar Adamawa saboda korar wasu ma'aikata da gwamnatin jihar ta yi. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture shirya zai kuma gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau Laraba ake fara sauraron ba'asi a bainar jama'a game da binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump bayan nazarin take-taken sa. Kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan bayanan sirri ne ke jagorantar binciken. Bayan an shafe makonni ana sauraron ba'asin cikin sirri daga jami'an diplomasiyya na yanzu da na da. Yanzu 'yan majalisa da ma 'yan kallo a faɗin ƙasar za su ji ta bakin irin su Leon Taylor. babban jami'in diplomasiyyar amurka a ukraine da kuma george ken wanda ke kula da batutuwan da suka shafi ukraine chairman din kwamitin adam shif ya ce telo da ken da kuma ta uku wajen bayar da ba'asin mai suna mari yovanovich tsohuwar jakadiyar amurka a ukraine a ta bakinsa sun shafe shekaru gomai suna aiki tukuru ma kasar mu don haka na yi imanin cewa yana da matukar muhimmanci amurkawa da dukkan 'yan majalisa su ji ta bakinsu game da abubuwan da suka ji kuma suka gani da taylor da ken duk sun ce trump ya tursa sama shugaban ukraine volodymyr zelensky kan ya fara bincike kan ɗaya daga cikin na gaba-gaba cikin 'yan damakarar da za su kalubalance shi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2020 wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden kafin ya bayar da tallafin dala miliyan 391 da ukraine ke bukata saboda ta yi amfani da shi wajen yakar 'yan awari masu ra'ayin rasha da ke gabashin kasar mutane bakwai sun mutu bayan da wata mota makare da bama-bamai ta tarwatse a harabar ofisoshin gwamnati a kabul babban birnin afghanistan a yau ɗannan laraba jami'ai sun ce wasu mutanen kuma bakwai sun samu raunuka a wannan harin na bam wanda ya fi barna daura da ma'aikatar cikin gida zuwa yanzu dai babu wanda ya dau alhakin kai harin wanda ya zo kwana guda bayan da gwamnatin afghanistan ta saki wasu jigajigan 'yan taliban uku a madadin sakin wasu mutanen yammacin duniya biyu da su 'yan taliban din suka yi da wani ba amurke da kuma wani dan australia waɗanda ƙungiyar isis ta kama su tun a shekara ta da goma 2016 to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausan muryar amurka a nan birnin washington dc wani da ake kyautata zaton dan kunar bakin wake ne ya kai hari kan ofishin 'yan sanda a tsibirin sumatra na kasar indonesiya da safiyar yau nan laraba hukumomi sun ce mutumin da ake kyautata zaton dan kunar bakin wake ne shine kadai ya mutu a wannan hari da ya kai a birnin medan a yayin da wasu jami'ai kuma suka samu raunuka babu dai wanda ya dau alhakin kai harin masu kai harin kunar bakin wake daban sun fai auna ofisoshin 'yan sanda a wannan ƙasa mafi girma cikin ƙasashe masu rinjayen musulmi a duniya wadda ta shafe shekaru da dama tana fama da 'yan tawaye masu ra'ayin islama yau laraba firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce a yayin da isra'ila ba ta son fafatawar da take yi da falisinawa yanzu haka a zirin gaza ya kazance isra'ila za ta mai da martanin duk wani harin da aka kai mata da yake jawabi a farkon wani taron majalisar ministocin kasar netanyahu ya ce ya rige ga kungiyar jihadin a ta bakinsa ta daina kai har haren ko kuma ta daɗa shan bugu sojojin isra'ila sun kai har haren jiragen sama a yau ɗin laraba a gaza a yayin da su ma mayakan da ke wurin suka yi ta cillar rokoki ma isra'ilar jami'an asibiti a yankin falasinu sun ce an kashe falasinawa akalla goma sha takwas tun bayan fara faɗan jiya talata babu rahoton nuna koko wani rauni a bangaren na isra'ila shugaban turkiyya rajab tayyip erdogan zai kai ziyara fadar white house a yau din laraba don tattaunawa da shugaban amurka donald trump kuma ana kyautata zaton shugabannin biyu za su tattauna kan kutsen da turkiyya ta yi a arewacin siriya da kuma siyo makaman kariya daga hare-haren jiragen sama da turkiyya ta yi daga rasha dadawalin harkokin da ke gaban fadar white house a yau ya hada da wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ɓangarorin biyu za su yi da yammacin yau amurka da sauran ƙawayenta na neto sun bayyana damuwa kan siyo makamai masu linzami na kariya da turkiyya ta yi daga rasha suna masu cewa makaman ba su dace da irin waɗanda ƙungiyar ƙawancin neto ta amince da su ba kuma suna barazana ga shirin nan na amfani da jirgin yakin amurka samfurin f-35 saboda haka ne ma amurka ta dakatar da ƙasar ta turkiya daga shirin amfani da f-35 ɗin wani babban jami'in amurka wanda ya magana da manema labarai gabanin ziyarar ta erdogan ya ce batun na makamai masu linzami wani abu ne da trump a ta bakinsa ke kokarin ganin an warware shi kai tsaye a tattaunawa da turkiyya. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To da farko za mu fara da jamhuriyar Nijar inda wasu 'yan bindiga suka hallaka wani hakimi a yankin Tilabairi kwana ɗaya bayan da suka sace shi a gidansa da ke ƙauyen Boni kafin su cinnawa gidan wuta sannan suka wawashe dukiyoyinsa tare da sanar da mutanen garin cewa za su dawo nan ba da jimawa ba domin karbar haraji lamarin da a yanzu ya jefa jama'a cikin halin zulumi ganin yadda al'amuran tsaro ke kara taɓarɓarewa a 'yan watannin nan wakilin murya amurka sulaiman mana barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton a ranar litinin ɗin da ta gabata ne wasu mutanen da ke kiran kansu mayakan jihadi suka kai samame a gidan ali mai nasara hakimin ƙauyen boni da ke da'irar an zuru kilomita 25 da garin ayaru inda suka kwashi ganima a shagonsa sannan suka cinna wuta wa gidansa da na ɗansa kafin su yi awon gaba da shi sai dai kwana ɗaya bayan faruwar wannan al'amari an tsinci gawar hakimin a ƙungurmin daji lamarin da ke ƙara fayyace yanayin taɓarɓarewar tsaro a wannan yanki mai makwabtaka da ƙasashen mali da burkina faso dan majalisar dokokin ƙasa daga yankin tilaberi honorable karimu burema na da damuwa a kan wannan batu. Mutane duka da Rozo bai kwana lahiya bai tashi lahiya. In kuna tune satin nan da ya wuce, ministan da lantarki ya hidda takarda ya ce duk motoci da suna ta yi Rozo ya saya sai ya sa mai mota guda biyu ko mota guda uku na sojawa lokacin nan suna ta yi lahiya da su dawo lahiya sai karan jiya an amsa wani mota na bani bongo mutane yanzu inda kake wajen tilaberi to babu zaman lafiya kuma abu kullum suna lalacina sun wuce waɗanga sun ka yi haka nan mutanen su duka tashi yana su kai tunda yanzu duka hankalin su ya tashi mutane da yawa sun tashi ma yan bindigar sun yi alkawalin sake komawa ƙauyen na boni domin karɓar haraji a hannun talakawa abin da ya haifar da zaman zulumi a baki ɗayan wannan karkara jami'in fafutuka salisu amadu na mai jan hankulan shugabanni dama aka ce ko kana da kyau sai ka ci da wanka ko mun roƙon allah da za a yi sai an ɗauki matakai na nazari tun da allah ya baka intelligence da in kai lissafi su 'yan ta'addar wannan su daman su ta da hankali ne ba don su cin wani umarni ba su ta da hankali ne ba don suna son wata ko su shi ba ko wani bangare ba su ta da hankali ne don saboda komai su da hadin agogo ba. matsalar tsaro a yankin tilaberi wani abu ne da ke da nasaba da halin da ake ciki a kasashen mali da burkina faso sanantar wannan matsala ya sa daukacin janar-janar na rundunar sojan kasar mali tarewa a fagen yaƙi dalili kenan honorable hamma asa mamba a kwamitin tsaro na majalisar dokokin kasa ke ganin bukatar ɗaukar makamancin wannan mataki a nan nijar sojojin da ayya mai duka mayya mayya da ƙanana ya kamata a kai su wajen daga kowanne da ilimin da agare shi da dubarar da agare shi a yi a kare saboda wannan abu yana ɗaukar sabon salo yana cuta ma ƙasar nijar rahotanni na cewa kawo yanzu dangin mamacin ba su ɗauki gawar ɗan uwan nasu ba saboda gudun fuskantar fushin waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. kisan hakimai a yankin tilaberi wani abu ne da ke kokarin samun gindin zama duk da cewa yanki ne da ke karkashin dokar ta ɓaci sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nishar Allah a gaida Sule Barma yanzu kuma za mu leƙa arewa masu gabashin Najeriya biyo bayan matakin da gwamnatin jihar Adamawa ta ɗauka na korar wasu ma'aikatan jihar da yawa jama'a da su kansu ma'aikatan sun bayyana ra'ayoyinsu akan wannan matakin. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz wakilin murya Amurka. Tun farkon hawansa a watan Mayun wannan shekarar nema gwamnan jihar adama dan jam'iyyar pdp ahmadu marufintiri ya ko bayyana aniyarsa na soke daukan ma'aikatan da tsohuwar gwamnatin apc ta sinanta muhammadu umaru jibrila bindo kamar a wasu ma'aikatun kawai yanzu tuni ko aka bai wasu ma'aikatan kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar wato adama state polytechnic takardar sallama batun da ya sa waɗanda abin ya shafa ke kiran wani taron manema labarai faisal baba na ko waɗanda suka yi jawabi ga manema labaran ya ko bai na halin da suke ciki a yanzu. Ne hali da aka bar mu ne cikin yanayi cikin kunci cikin damuwa. Mai girma gwamnan jihar Adama Ahmadu Umar Fintiri zuwan shi ya ba da sanarwar cewa zai yi mana screening. Mun ba da haɗin kai a yi mana screening nan mun ba su cikakken goyon baya amma abun mamaki bayan sun je sun yi screening nasu yanzu screening nan ga abun da suka haifar sun soma ba mai takaddan dakatarwa. Kwarai kuwa yanzu haka maganar da nake gaya maka idan ka je state polytechnic na yola wato spy kenan zaka ga an ba ma ma'aikata sama da mutum ɗari uku an ba su takardan kori kuma wannan abun bai tsaya a nan baran kai daɗe a baya fa wasu mu sun zauna wajen wata bakwai ba a biya mu albashi ba. Kila ita gwamnati ta yi ikirarin kan cewa an ɗauke ku ne ba bisa ka'ida ba. Maganan cewa ko an ɗauke mu ba bisa ka'ida ba wannan bai taso ba. ran kai daɗe bari in gaya maka gayyatan mu aka yi muka ji sanarwar cewa mu je ana sai da fom a civil service commission wato idan bukatun idan gwamnati ba ta saurare ko me za ku yi ne a nan mun ba ma gwamnati wa'adi daga nan zuwa sati mai zuwa goma sha takwas ga wata idan har gwamnati bata zo bata yi mana abun da ya dace ba bata saurari kukan mu ba bata daina abun da take yin nan ba kuma bata biya mu haƙoƙin mu na wata bakwai da muka yi aiki ba mun yi alkawari da yardan Allah mu kuma za mu tashi tsaye mu yi faɗa mu kwato ma kanmu yanci alhamdulillah zuwa kotu a yanzu bai taso ba ba namu ba ne mu abun da zamu fara a yanzu zamu zuba ne da mu da gwamnati to ko mai jam'iyyar apc wanda gwamnatin ta nema ta ɗauki wannan ma'aikatan ke cewa ahmad lawal shine ko sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc jam'iyyar mu na apc ba mu ji daɗin yadda jam'iyyar pdp ta kori ma'aikata 'yan jihar adama da aka ɗauka aiki ba kuma saboda wayannan su bi dukkan shardodi da ka'idodi da ya kamata dauki ma'aikata aiki na farko akwai civil service commission wanda kowa da aka dauka wannan aiki san da aka bi wannan true process na due process na civil service commission rule kuma sun cancanta su yan adamawa ne kuma sun qualifying a dauke su aiki aka dauke su aiki to abun da abun abun al'ajabi shine a ta kori ma'aikata aiki sannan kuma tana daukan wasu tana sawa aiki na farko dai muna nan ba ta ma mutanen jihar adama adalci ba don ba na za mutum a dauke shi aiki shekara biyu na aiki ana biyan shi a gwamnati ka zo ka cira zaka ka ce ka kore shi aiki na dai ta kai goro da mari zuwa ofishin shugaban ma'aikata na jihar to amma ko haka ta bata cimma ruwa ba ko da ke gwamnan jihar Adama ta bakin daraktan yan labaransa Solomon Kumanga ya ce da kyakkyawan manufa suka kori ma'aikatan to amma ko tuni gwamnati ta dakatar kasancewa akwai korafe-korafe. An yi wannan amma ka san a kwanakin baya da ya shigo mulki ya kafa wani kwamiti na musamman wanda za a duba daukan aiki da aka yi na wasu ma'aikata sa'annan akwai maganar wasu ma'aikata da suka canja wurin aiki zuwa suka tashi daga wasu ma'aikatu suka zo suka canza aiki wurin wannan makaranta an duba ba a yi shi a bisa tsari ba ba a yi shi a bisa ka'ida wanda ya kamata ba ah, shi ne da kuma kwamiti ta gama rahoton ta mika mishi eh, mashi mai girma gabna rahoto ya ba da umarni cewa a ci gaba a yi wannan tantance sai kuma lailai fa wannan abin kuma ya zo da wasu kurakurai saboda mai ya faru haka ah, akwai yadda aka yi na maganar dakatarwa wanda ba a mun lura cewa akwai dan kuskure kaɗan saboda mai ba a faɗa wa mutanen da aka dakatar da su me yasa aka dakatar da su ba an yi magana kawai aka rubuta musu wasika aka ce ai kwamiti ce da ta tantance ta gan cewa ya kamata a dakatar da su amma kuma ba haka bane koma da menene yanzu ka an zura ido a ga yadda wannan dambarwar za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A tausayi yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu a nan na cewa karfe goma da minti goma sha bakwai yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum mu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Malam na uh, David da uh, Dumas dan asalin ƙasar Najeriya wanda ke nan babban birnin Washington. Tambaya ta gaba zan ce wani sauyi kake so ka gani an samu a jihar ka ta Adamawa. kuma musamman a najeriya baki daya a gaskiya zan ce daga adamawa zuwa ah, maiduguri da najeriya gaba daya da sauran gurare kamar su Niger da kamaru ajuwan mu shine a samu zaman lafiya a koma yadda yake da a yi zaman lafiya zaman tare a rike juna mu ga juna kamar yan uwa mu nemi ilimi ba ilimin addini kawai ba mu nemi ilimin karatu da sauransu irin kamar su cyber security da sauransu don mu samu mu kama da duniya don duniya na cin gaba so shine kira na ga mutane a wurin adama daga jihar adamawa da kuma nigeria da sauran wurare malam uh, david dumas a matsayinka malami kuma in ce ma'aikaci kuma mawalafin littafi eh, littafi nawa ka rubuta a yanzu haka na rubuta guda hudu na kan na biyar yanzu allah ya kere da lafiya shekara mai zuwa zan gama wallafa shi kuma dukansu akan menene ne Um, wayansu akan addini wayansu kuma akan uh, ilimi uh, wayansu kuma akan um, akan abin da ake kira strategy strategy kenan uh, eh. shirye-shiryen uh, garkuwa yes gaskiya yes to idan mutane bukata wannan littafin naka ina za a iya samun su a saya um, yanzu haka ina sake wallafa su don sun kare uh, in Allah ya kare lafiya za a same su a Amazon ban gama ba amma ina gama sake reprinting nasu zan sa shi a Amazon in ka je amazon.com za ka samu amma yanzu ina rubuce-rubuce ne a jarida a nigeria in ka samu David Dimas za ka ga rubuce-rubuce na a Punch da Daily Trust da Leadership da Nation da sauransu. Mm, ikon Allah. To kayi batun strategy tambaya ta ta ƙarshe ita ce a matsayinka eh, mutumin kudu idan ka diba yawancin matsalolin zaman lafiya kashe-kashe tashe-tashe zan ce kashi 90 cikin 100 suna faruwa a arewa ne ba a kudu ba me yasa na gode da wannan tambaya wannan tambaya na gode abin da ya sa shine kaga dan kudu in ya fita dan kudu zai nemi abin da zai ci dan kudu zai nemi abin da zai taimaka wa dan uwansa dan kudu zai nemi abin da zai taimaka ma mutanensa amma kaga mu a arewa yanzu mutane sun sa bambanci a gaba na ɗaya kuma shine ilimi abu ne wanda mun yi wasa da shi a arewa ya zo ta cewa muna da mutane da wanda ilimi da ilimi ya kasa a arewa ya zo ya zama cewa wai mutanen da ba su da ilimi suna so sukan fita su rungume ababen da bai kamata su runguma ba kamar irin su a ce wai mutum zai iya fita ya ce wai a cikin sunan addini ya gaya mutane a tashi a jaya kashe-kashe da sauransu ba za ka iya ka samu dan kudu da za ka kira shi ya je wanta abu ba ba zai yi ba ya gani ka me yasa abin da ya sa ne zan mutane da yawa ba za su yarda da wannan ba amma akwai dan wayewan kai wanda zai ce maka wai ba zan jin kashe kaina don kowa ba ba zan kashe ina neman abincin kaina ne ba zan jin kashe kowa ba kenan dai an koma ga cewa kamar batun ilimi to batun ilimi shine da wayewa da wayewa kai amma mutanen mu da yawa babu wayewa ilimi kuma mun wasar da shi jahilci ya mana yawa na san cewa mutane da yawa ba za su yarda ba amma ni dan arewa ne kuma ina son arewa sosai ina kishin kasa ina kishin arewa sosai kuma sona ne in koma in zama a arewa kenan ga ganin ka malam idan an ka magance matsalar jahilci da rashin ilimi za a shayo kan wannan matsalolin zaman lafiya da ke afkuwa a arewa zan ce eh zai za a sharo kansa abin da ya sa shine kaga kamar yanzu wannan a Amurka kaga yadda an care ya taimaka ma mutane sosai to ya kamata mu nema yadda wayannan mutane sun taimaka da yadda suke yi da ya ta cewa wai sun share kan wannan abubuwa ya kamata mu ma mu nema mu kafa a wura a arewa don mu samu zaman lafiya. kenan yanzu gama kiran ka shine ga shugaban Muhammadu Buhari a mai da hankali akan ilmantar da yara ƙanana a hiddasa cikin jahilci kamar yadda ka sai inda Allah mana ta cikin alkur'ani ikra bi ismi rabbika ita ce aya ta fara wadda Allah ya shigo cikin kur'ani mai girma kamar ka karanta to kenan wannan yaƙi da jahilci kamar yaƙi da ta'addanci ne kai yaƙi ne domin a wanza da zaman lafiya a arewacin Najeriya to malam David da wani kira zan ci a gare ka ga shugaba Muhammadu Buhari kira ga baba Buhari shine a tuna da talakawa talakawa sun fito da yawa sun zaɓe baba buhari a gaskiya kamar yadda na sha faɗi a wannan interview na wurare kamar su voice of america da sauran su amurka a gaskiya talakawa na wahala so mun san ya yi kokari da kuma yana kokari muna sake kira ya sa ido don a nemi a taimakawa talakawa ta wurin abinci ta wurin tarewa ta wurin lafiyar jiki da sauransu kiwon lafiya a nema a taimaka ma talakawa sosai addu'a kiran da zai ma baba buhari kenan mm, to malam david da a ƙarshe wani mi zaka cewa to zan ce a gaskiya na gode wannan hira a hira mai kyau ne na jin daɗi hira nan na na na so show na sosai da kuma na san mutane da yawa na jin daɗin sa a Niger da Chad da da da Nigeria ku ci gaba kuna aiki da yana taimaka mana yana taimaka ma kasashen mu kuma mun gode To na gode ni ke godiya Malam David Dumas dan asalin kasar Najeriya wanda ke nan babban birnin Washington DC mun gode da bamu damar tattauna da ku a cikin shirin namu na himma ba ta ragona ni Abdulaziz Adli Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Da da shi ta madalla a gaida Abdulaziz Adili Turo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Abdulrahman Aliyu ya ce a gaskiya mu al'ummar garin tun garba hago san ba a san da mu ba a tafiyar demokradiyyar ƙasar nan. domin kuwa tun shekarar dubu da goma har zuwa yanzu ba wani abu guda ɗaya na ci gaba da aka yi da sunan gwamnati a garinmu. Babbar bukatar mu a yanzu ita ce wutar lantarki da fatan mai girma gwamnan jihar mu ta Sokoto Aminu Waziri Tambuwai ya ji kuma zai yi wani abu a kai. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Garba na Kwalo ya ce salon VOA Hausa ga mariga tsinka jaka. Gaskiya kalamar da mai martaba sarkin Kano ya furta na cewa da shi ne gwamnati da sai ya ɗaura iyayen yaran da aka sace a jihar Kano. Kai, mu talakawa ba mu ji daɗinsa ba. Ko da yake mu talakawan Najeriya rayukanmu ba wani komai ba ne. mu dai fatanmu Allah ya ƙara baiwa iyayen yaran haƙuri ya kuma bayyana musu 'ya'yansu cikin sauƙi. Sai kuma saƙon da ya fito daga Isa Lawan Girgir ya ce salam VOA Hausa matakin rufe boda tsakanin najeriya da kasashe makwabta da shugaba buhari ya dauka hakan ya dace matuka domin ya yi hakan ne don gyara amma ba don cutar da 'yan najeriya ba daga nan sai sako daga abba sa'adu ya ce salon voa hausa da fatan kuna lafiya abun bakin ciki da takaici da ban mamaki sai yi kwana biyu ko uku babu wutar lantarki a garin mahuta idan an kawo ta ta awa uku ko hudu sai a ɗauke sai bayan kwanaki amma mun waye gari an raba bil ɗin kuɗin wutar lantarki a hakan za mu biya kuɗin wutar ba tare da mun sha wuta ba to a gaskiya ba za mu biya kuɗin duhu ba ba za mu biya kuɗin duhun wuta ba domin ba mu ga inda ake biyan kuɗin duhun wuta ba sai kuma saƙonmu na ƙarshe wanda ya fito daga sani yalwa ya ce muna taya al'ummar duniya murnar ganin ranar kyautatawa ta duniya da fatan jama'a za su dage wajen ganin kyautatawa duk wanda wata dangantaka ta hada su da su to jama'a ku ci gaba da aiko mana saƙonninku da ra'ayoyinku godiya muke yi huta lafiya. madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. takaicen yau laraba ake fara sauraron ba'asi a bainar jama'a game da binciken yiwuwar tsige shugaban amurka donald trump bayan nazarin take-takensa. sa mutane bakwai sun mutu bayan da wata mota makare da bama-bamai ta tarwatse a harabar ofisoshin gwamnati a kabul babban birnin afghanistan a yau dinnan laraba wani da ake kyautata zaton dan unar bakin wake ne ya kai hari kan ofishin 'yan sanda a tsibirin sumatra na kasar indonesia da safiyar yau dinnan laraba hukumomi sun ce mutumin da ake kyautata zaton dan unar bakin waken ne shine kadai ya mutu a wannan hari da ya kai a birnin medan a yayin da wasu jami'ai kuma suka samu raunuka babu dai wanda ya ɗau alhakin kai harin yau laraba firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce yayin da isra'ila ba ta son fafatawar da take yi da falasinawa yanzu haka a zirin gaza ya kazance isra'ila za ta mai da martanin duk wani harin da aka kai mata da yake jawabi a farkon wani taron majalisar ministocin kasar netanyahu ya ce ya rage ga kungiyar jihadin da ta bakinsa ta daina kai har harin ko kuma ta daɗa shan bugu sojojin isra'ila sun kai har-haren jiragen sama a yau dinnan laraba a gaza a yayin da su kuma mayakan da ke wurin suka yi ta cilla rokoki ma isra'ilar jami'an asibiti a yankin na Falasɗinu sun ce an kashe falisinawa akalla takwas tun bayan da aka fara faɗan jiya talata babu rahoton da ya nuna wani ya mutu a ɓangaren isra'ila To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wani kudurin doka da 'yan majalisar dokokin Najeriya suka gabatar na neman hukuncin rataya wato kisa kenan akan masu kalaman batanci. Yanzu a Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Dan ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da Will be.